ya bayyana cewa wannan kasafin kuɗin za a yi ƙoƙari kuɗin da ke shigowa gwamnati ya ƙaru ya kai akalla tiriliyan goma sha takwas domin rage bashin da ake ci wajen gudanar da kasafin kuɗi. To har wayo a Najeriya gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa za ta fara kwashe masu lalurar taɓin hankali daga titunan jihar. Dama wani aiki ne da hukumar SEMA ta saba wato hukumar agajin gaggawa ta sima ta saba dama da irin wannan abubuwa na ɗebe masu taɓa hankali daga kan tituna duk da cewa an jima ba a yi ba to wannan kuma kara mun jawo hankali mai girma gwamna akan wannan abu da yake faruwa Muna kuma tafe da labarin wasanni amma kafin nan ga Zulaihat Abubakar Kibiya da labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauki alwashin ci gaba da gwabza yaƙi da Hamas a Gaza da zarar an kammala sakin ragowar mutanen da aka yi garkuwa da su. Ya ƙara da cewar Isra'ila ba za ta dakatar da yaƙi ba har sai ta kakkaɓe ƙungiyar Hamas gaba ɗaya. Waɗannan jawabai na zuwa ne jim kaɗan bayan Hamas ta sanar da mutuwar wani jariri mai shekaru goma tare da mahaifiyarsa da ɗan uwansa mai shekaru hudu dukkansu 'yan Isra'ila. A nata ɓangaren Hamas ta bayyana cewar iyalan sun rasa rayukansu ne sakamakon lugudan wutar sojin Isra'ila. Batun da sojojin Isra'ila suka ce suna bincike domin tabbatar da sahihancinsa. Ana sa ran sanar da musayar ƙarin fursunonin Falasɗin a nan gaba kaɗan. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce al'ummar Gaza na fama da bala'in da bai kamata duniya ta kau da kai ba. ya wannan jawabi ne a taron hukumar tsaro ta majalisar a birnin new york negotiations are taking place to prolong the truce, which we strongly welcome. Antonio Guterres ya ce ana tattauna batun ƙarin wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta, batun da muka yi maraba da shi. Muna bukatar tsagaita wuta na gaskiya mai ɗorewa domin isar da kayan agaji. Kotu a birnin New York na kasar Amurka ta tuhumi wani ɗan kasar India da laifin yunkurin kashe wani ɗan Amurka mai fafutukar kafa kasar Sikh mai cikakken iko a India. New York prosecutors say Mr. Gupta contacted someone they believe Wakiliyar BBC ta ce masu gabatar da kara a New York sun ce wato sun bayyana yadda Mr. Gupta ya tuntubi wani da suke tunanin mai laifi ne domin ya samo wanda zai yi kisan kan akan dala dubu ɗari. gwamnatin biden ta gargaɗi india game da hannun gwamnatin tarayya a al'amarin dangantaka tsakanin canada da india ta yi tsami watanni biyu da suka gabata bayan ottawa ta zargi jami'an india da hannu a kisan wani dan awaren sikh a canada kuna sauraron labarin duniya daga sashen hausa na bbc Wani babban jami'in sojan Sudan ya zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa dakarun RSF da makamai. tun watan afrilu sojin sudan da dakarun na rsf suke rikici da juna akan jagorancin kasar al'amarin da ya raba sama da mutane miliyan shida da mahallansu. This is not the first time the UAE has been accused of arming the paramilitary group. Wakilin BBC ya ce ba wannan ne karan farko da aka zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da baiwa dakarun RSF makamai ba. shekaru bakwai da suka gabata shugaban rsf janar dagalo ya aika da dubban dakaru yemen don su taimaka a yaƙi janar yasir al'atta ya bayyana cewar akwai shaidar za ta tabbatar da yadda haɗaɗɗiyar daular larabawan ke shigar da kaya ta ƙasashen uganda da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma ƙasar chadi Hukumar zartaswa ta kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da yadda kasar Poland ta kyale direbobin manyan motoci suka garkame iyakar Poland da Ukraine. Direbobin sun gudanar da zanga-zanga sakamakon abin da suka kira rashin adalcin direbobin Ukraine, waɗanda aka ba damar shiga Poland kyauta tun bayan mamayar Rasha. Hukumar tarayyar Turan ta ce ba za ta lamunci yadda Poland ta ki ɗaukar matakin magance wannan dambarwa ba. Ƙarshen labarin duniyar kenan. To an gaida Zulaihat Abubakar Kibiya da labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotanni. Hamas ta sanar da mutuwar wani jariri ɗan wata goma tare da mahaifiyarsa da ɗan uwansa mai shekaru hudu dukkansu 'yan Isra'ila. Hamas ta bayyana cewar iyalan sun rasa rayukansu ne sakamakon lugudan wutar sojojin Isra'ila kamar yadda za ku ji cikin rahoton Bilkisu Babangida. gida. Labarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman sasantawa akan ko za a ƙara tsawaita yarjejeniyar tsagaita wutar a Gaza gabanin karewarta a daren yau. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana duba sahihancin ikirarin kuma ta sanar da iyalan Bibas. a halin da ake ciki sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce mazauna gaza na tsakiyar fama da mummunan bala'in da ya shafi jin kai akan idanun duniya kuma bai kamata duniyar ta kawar da kai ba mr guterres ya shaida wa taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york cewa ana gudanar da zaman tattaunawa mai ƙarfi don tsawaita yarjejeniyar amma kuma ya ce abin da ake bukata shine sahihiyar tsagaita wutar jin kan the people of gaza are in the midst of an epic humanitarian catastrophe before the eyes of the world ya ce al'ummar gaza na cikin tsaka mai wuya na mummunan bala'in da ya shafi jin kai a idanun duniya bai kamata mu kawar da kai ba dole mu tabbatar da ganin al'ummar da ke yankin sun samu karfin gwiwa ta hanyar bin tafarki mai ma'ana na bullo da hanyoyin yi wa tafkar hanci a bisa tsarin kudurce-kudurcen majalisar ɗinkin duniya da dokar ƙasa da ƙasa inda isra'ila da yankin palestinu za su zauna gefe da gefe a cikin zaman lafiya da lumana gaza yin hakan zai jefa palestinawa da 'yan ƙasar ta isra'ila da ɗaukacin yankin da ma duniya baki ɗaya cikin hali na mace-mace da ta'annatin da ba zai taɓa ƙarewa ba. of Rundunar sojin Isra'ila da ta yitar da abin da ta kira mugunta da rashin tausayi na ƙungiyar Hamas. Rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana kenan. To gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske kan kasafin kuɗin da shugaba Tinubu ya gabatar ɗazu da rana yayin wani zaman haɗin gwiwa da majalisun dokokin ƙasar suka yi. Ana dai sa ran kasafin kuɗin zai mayar da hankali kan manyan ayyukan raya ƙasa da kyautata tsaro da kuma kakkaɓe talauci a ƙasar. Ga rahoton Buhari Muhammad Fage kan wannan batu. Cikin wata damar gabatar da kasafin kuɗi da ya samu daga majalisun dokokin tarayyar ƙasar biyu, Tinubu ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin 2024 wanda ake sa ran za a kammala nazari a kansa nan da 17 ga watan Disamban gobe. A bayanin da ya yi shugaba Tinubu ya ce za a yi duk mai yiwuwa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar, inda ya ce za a ware kashi 45 cikin 100 na kasafin ga ɓangaren biyan bashi, sannan kuma za a bar farashin dala a kan Naira 750. Abubakar Atiku Bagudu ne ministan kasafin kuɗin ƙasar, ya ce da sanni 'yan Najeriya za su ga shirin da Tinubu yake da shi na inganta ƙasar a aikace. Ya bayyana cewa wannan kasafin kuɗin za a yi ƙoƙari kuɗin da ke shigowa gwamnati ya ƙaru ya kai aƙalla tiriliyan goma sha takwas domin rage bashin da ake ci wajen gudanar da kasafin kuɗi ya yi bayanin cewa amfanin kasafin kuɗi shine amfani jama'a don haka za a ƙara kuɗin da ake kashewa ga abubuwa na jin daɗin jama'a da amfani musamman ɗiyanmu saboda harkar ilmi harkar lafiya da kuma harkokin zirga-zirga na hanyoyi da kuma bunƙasa ƙasa da abinci. Honorable Abubakar Kabir Abubakar bichi shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Wakilan Najeriya. Ya ce ƙasar za ta ƙara samun kuɗin shiga da rarar kuɗin tallafin man fetur da aka cire a farkon wannan shekarar. An ka duba manyan ayyuka na yau da gobe an ƙara musu kuɗi fiye da yadda ake yin su a shekarun baya. so muna ga ah, wannan kasafin kudi da aka kawo shugaban kasa ya kawo ah, zai taɓa al'umma musamman mutane da ke karkara da mutane da suke a ah, jihohin wannan kasa gaba manya-manyan ayyuka an kara musu kuɗaɗe kuma bashi ya ragu in baka manta ba an cire kudin da ake cewa oil subsidy wannan kudi da aka cire yanzu ya rage yawan bashi da ake yi domin a budget kusan shekarar da ta wuce wannan kuɗi ya kai wajen trillion sha uku amma yanzu bai fi trillion takwas ba zuwa trillion tara so kaga saboda wannan kuɗi da aka cire yanzu ya ragu zuwa yaushe ne za ku gama nazarin wannan kasafin kuɗi daga yanzu zuwa ƙarshen wannan shekara in Allah da za mu yi aiki mu da dare ba rana kuma in Allah da za mu yi mu gaba insha Allah Wannan dai shine kasafin kuɗi mafi yawa a tarihin Najeriya da aka yi kiyasin za a kashe sama da naira tiriliyan 27. inda ya zarta na 2023 da gwamnatin shugaba Buhari ta gabatar na sama da naira tiriliyan goma sha tara. Kasafin kuɗin yana da giɓin da sai gwamnati ta haɗa da rance da za ta cike shi, inda ya kai dala Amurka biliyan ɗaya. Matsaloli da dama da Najeriya ke fuskanta na buƙatar sanya su a kasafin kuɗin domin kulawar gaggawa kamar yadda masana ke faɗa. Matsalolin da suka haɗa da na tsaro, durƙushewar tattalin arziki, faɗuwar darajar naira, kuma bayan ilimi, da sauran ababen more rayuwa irin su ruwan sha da lantarki. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To fadar shugaban Najeriya ta bayyana cikakken goyon bayan ta ga shirin da babban bankin kasar wato CBN ke kokarin yi na karawa bangaren bankunan kasar karfin tsayawa da su Al'amarin da gwamnatin Najeriya ke ganin zai taimaka wa bunƙasar tattalin arzikin kasar. Hakan dai na zuwa kwanaki biyar bayan da babban bankin ya ce zai buƙaci bankunan ƙasar su ƙara ƙarfin jarinsu. To domin jin yadda masana ke kallon wannan sabon yunƙuri da kuma makomar bankunan Najeriya, Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya zanta da Malam Shu'aibu Idris wani masanin tattalin arziki da ke birnin Legas. hannun jari mafi karanci na fara banki naira miliyan dubu ashirin da biyar wato biliyan ashirin da biyar kenan shi ne aka fara ƙayyadewa a lokacin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Farfesa Charles Soludo. A lokacin da aka ƙayyade wannan kuɗi, kowace dala ɗaya ta Amurka ana sai da ita ƙasa da naira ɗari biyu. To yanzu mun zo lokacin da ana sai da kowace dala ɗaya kusan naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku. Haga ashe in ba an canza wannan ƙa'idan ba kudaden hannu jari da ya kamata kowane banki ya kamata ya aje kaga an aka ce yana nan a dala biliyan 25 din haka kaman ya yi ƙasa sosai sannan bankunan da muke da su idan ba an matsa masu sun ƙara hannun jari ba ba za su samu karfin da za su iya ba da basussukan da ya kamata su bayar don tallafa ma tattalin arzikin najeriya ba kuma akwai tunanin idan banki baya da hannun jari isasshe to ya karbi kudaden talakawa wanda suke ajiya suka aje mashi bankin zai iya durkushewa in banki ya durkushe kuma da kudaden ajiyar mutane ai kaga jama'a da yawa za su yi hasara wannan shine sa dole ya dosa su gaban babban bankin najeriya ya kudura aniyan cewa da shi da mukarraban shi za su canza ko kuma za su ƙara hannun jarin da ake bukata kowane banki ta samu kafin a bata ta ci gaba da hudun cinikayya a ƙasar najeriya to a ganin ka wannan ƙarin hannun jari na bankuna abu ne mai yiwuwa akwai ababe da yawa da za mu duba na farko dai a wannan karni da ake ciki da ƙasar najeriya take wani halin kakanika yi jama'a suna matsi idan ka ce a ƙara hannun jari to ina za a samu kuɗin za su sai da hannayen jari ne to ina masu kuɗin da za su saya kaga in aka yi wasa dole sai dai mu rintsa ido mu nemo mutane daga kasashen ƙetare su saka hannayen jari a wannan bankuna da muke da su To amma kuma in ana ganin cewa zai iya kawo matsala da waccan da wannan da wa'incan za su haɗa rukuni kamar yadda aka yi a wancan lokacin da aka sa naira biliyan 25 ai akwai bankuna uku hudu da suka haɗu suka yi guda ɗaya to a wannan karan ma za a iya bi ta wannan hanyar don a samu dama in sun ƙara misali sun maida kuɗin biliyan ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu kaga za a iya samun bankuna uku hudu su haɗu su da guda ɗaya ko kuma dole dai a nemi 'yan Najeriya wanda suke da hannun jari ko kuma suke da hali za su iya saka kuɗin su don bankin ya samu hannun jarin da shi babban bankin Najeriya zai kayyade. Ba ka ganin hakan yana da wani kalubale babba? Akwai ƙalubale farko ana iya samun matsala wasu su kasa samun hannun jarin nan ana iya samun matsala wasu da in aka ce mutum biyu mutum uku mutum hudu su haɗu su yi watakila a zo sai an haɗu kuma a fara matsala akwai kuma musamman idan bankuna uku hudu suka haɗu suka zama guda ɗaya dole sai an samu matsalan rashin aikin yi saboda wasu daga cikin ma'aikatan dole za a sallame su Malam Sha'ibu Idris kenan wani masanin tattalin arziki da ke birnin Legas a Najeriya. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa za ta fara kwashe masu lalurar taɓin hankali daga titunan jihar. Matakin na zuwa ne yayin da ƙorafe-ƙorafe suka yawa cewa irin waɗannan mutane suna gararamba a tituna tare da fuskantar barazanar cin zarafi ga kuma yanayin sanyi da yake ƙara kunno kai. Daga Kano ga rahoton Zaharar Dillawan. Ofishin mai taimakawa gwamnan Kano kan harkokin marasa galihu da tallafawa masu karamin karfi ne ya sanar da matakin gwamnatin Kanan na kwashe masu taɓin hankalin daga kwararo. Fauziya D. Suleiman ita ce mai taimakawa gwamnan ta musamman. Ta ce aikin kwashe masu larurar taɓin hankalin zai fi mayar da hankali ne kan waɗanda suke yawo tsirara da masu duka. Dama wani aiki ne da hukumar SEMA ta saba wato hukumar agajin gaggawa ta sima ta saba dama da irin wannan abubuwa na ɗebe masu taɓa hankali daga kan tituna duk da cewa an jima ba a yi ba to wannan kuma karan mun jawo hankali mai girma gwamna akan wannan abu da yake faruwa ya ba da umarnin kuma a yi aikin wanda kai tsaye aikin hukumar sima ce ta yi ni kamar da na faɗa cewa mu mataimaka ne na musamman mu mun dan sa dan taimakon mu ne akai na ganin cewa an yi aikin amma kai tsaye aikin dama na hukumar sema ne kuma ita hukumar sima dama tana da gurare da asibitoci da take aje masu irin wannan larura dama ba akan wannan din aka fara ba sun saba suna yi suna zo suna ɗauko suna ana kawo musu irin kai waɗannan mutane suna taimaka musu to a wannan karan ne dai aka fara shi wannan ɗibo masu lalurar taɓin hankalin amma yanzu dai eh, da farko an fara da masu ko in ce za a fara da masu matsaloli da yawa kamar irin masu yawo tsirara a kan tituna sannan kuma sai masu irin doke-doke wanda suke dukan mutane wanda wasu za ga sai ma an ɗaure su an sa su a ko an sa su a cikin ɗaki to da ita za a fara ita hukumar sai tana da asibitoci kamar yadda na faɗa da wurare yanzu ita wannan matar lokacin da za a je ɗaukar ta dama an tafi da likita da ko da wani abu ya faru wanda likita yake iya musu allura to sai da aka mata allura ma sannan aka samu dama ɗauko ta a can kamar yadda na faɗa garin maraya sannan aka taho da ita nan sai to daga nan aka wuce da ita inda za a ajiye ta can gidan masu eh, gajiyayyu na tudun maliki wanda a nan gura akwai likitoci akwai kuma masu kula da su saboda haka ko da an ɗebo na mutane za a kula da su ne a kula da lafiyar su in sun samu lafiya kuma a sake su su koma gurin dangin su da yan uwansu. Fauziya Di Suleiman ta ƙara da cewa tuni suka fara aikin kwashe masu wannan larura sannan kuma ta ce hukumar bayar da agajin gaggawa ta sema tana aikin tattara yawan masu taɓin hankalin a jihar Kano. Garin ƙauyen Maraya mun kawo ta to nan baiwa Allah tana yawo ne tsirara akan titi gashi kuma tana da ƙiba yanayin jikinta duk wanda ya kalla zai ga babban mace ce ga shekaru sannan kuma ta ta fi tsawon shekara sha biyar zuwa ashirin tana cikin wannan yanayi wanda take yawo akan titina tsirara to wannan ya ja hankalinmu yasa aka je aka ɗauko ta bayan da dama mun rubuta sanar da mai girma gwamna mun rubuta mun sanar da shi cewa akwai mutane da suke yawo suna yawo masu larurar taɓin hankali a kan titi kuma mai girma gwamna ya ba da umarnin a ɗaɗɗauke su ɗin sannan kuma yanzu suna kan yin sabe wato suna kan bincike da tattara alƙalima na adadin wanda suke a yanzu wanda za a iya ɗauka wanda suke kan tituna. A irin wannan lokaci na sanyi masu larurar kwakwalwa da marasa galihu galibi sukan shiga takura saboda ba su da sukuni da tunanin yadda za su kula da kansu abin da yasa suke fama da rashin lafiya wasu lokuta ma suna fuskantar cin zarafi. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu karfe tara saura minti goma sha biyu a kanan da ke Najeriya haka yake kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Rabi'at Kabirin ce ke gabatar maku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni, amma kafin nan bari mu je Senegal, inda akalla tan uku na hodar Iblis aka kwace a cikin wani jirgin ruwa a gabar kogin kasar. Rundunar sojin ruwan kasar da ke yammacin Afirka ta ce wannan ne kamun safarar kwaya da ta taɓa yi a tarihi. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. Yankin dai wata mashiga ce da ake safarar miyagun kwayoyi daga kudancin Amurka zuwa Turai da sauran ƙasashe. sai dai rundunar sojin ruwan bata bayar da cikakken bayani akan jirgin ruwan da matukansa ba amma ta sanar da cewa akwai mutane goma a ciki kuma ɗaya daga cikinsu ɗan senegal ne hakanan kuma rundunar bata bayyana sunan mutane goma da ta samu a cikin jirgin ba ta dai bayyana cewa ta kama jirgin ne a yayin wani sintiri a wani waje mai nisan kilomita 150 daga dakar babban birnin kasar senegal wani hoto da rundunar ta wallafa a shafinta na x ya nuna jirgin da dakaru a kusa da shi a wani waje da ke gefen kogi rundunar sojin ruwan bata kuma bayyana ko za ta gurfanar da mutanen da ta samu a cikin jirgin a gaban kuliya ba a watan janairu an kama hodar iblis mai nauyin kilogram 800 a cikin wani jirgi a gabar kogin senegal a shekarar 2019 ma an kama wani jirgi da ya taso daga brazil kuma an ce jirgin yana dauke da miyagun kwayoyi da nufin wucewa da su zuwa kasashen turai da Badamasi Abdulkadir Muktar ya haɗa mana kenan. Rana ba ta ƙarya sai dai uwarɗiya ta ji kunya. A ranar Alhamis 30 ga watan Nuwamba ne sashen Hausa na BBC zai yi bikin karrama gwarazan gasar rubutun mata zalla ta hikayata ta 2023. alkalan gasar dai sun zaɓi labarai uku da suka cire tuta za a baiwa labarin da ya zo na ɗaya kyautar naira miliyan ɗaya sai kuma labarin da ya zo na biyu zai samu naira dubu ɗari bakwai da hamsin shi kuma labari na uku zai karɓi naira dubu ɗari biyar baya ga kyautar kuɗi kuma akwai kambi da shaidar shiga gasar ga labaran da suka zo na ɗaya da na biyu da na uku. za dai yi wannan bikin ne a abuja babban birnin najeriya da misalin karfe hudu na yamma da fatan ba za ku bari a baku labari ba. To idan Allah ya kai mu gobe ne dai za a yi wannan gagarumin taro sai kuma mu ce Allah ya ba mai rabo sa'a. Da alamu dai rikicin siyasar jihar Ondo ya ƙara ta'azzara bayan da mataimakin gwamnan jihar ya watsi da kiran da kakakin majalisar dokokin jihar ya masa na yayi murabus. Kakakin majalisar dai ya yi tsayin daka cewa a shawarorin da aka cimma a ganawar da suka yi da shugaba Tinubu, an buƙaci mataimakin gwamnan ya rubuta tare da sa hannu akan takardar ajiye aiki ba tare da kwanan wata ba sannan ya miƙa takardar ga shugaban ƙasa. Ga ci gaban rahoton